Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni da Menene duniya menene dadin duniya Masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar sauran kasashen nahiyar Afirka, mata a ƙasar Ghana suna nuna hazaƙa sosai a fannin sana'a da neman abin kai, sai dai sun bayyana cewa sun ɗanɗana kuɗarsu a shekara da ta gabata. Wakiliyar Hawwa Abdulkarim ta nemi sanin matakan da suke gani gwamnatin ƙasar za ta iya ɗauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma. sai matan da suka hada da 'yan kasuwa Hannatu Mahmud da Samayya Zakariya da kuma wata jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota suka bayyana cewa. Yanzu mata suna son makeup dinki fashin ke kenan fashin aha. Isa dai aka yaka bude irin babban wuri haka an zuba machines akwai kwararru aka a samu a employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba kadan dai so ka samu kai ma you should keep yourself busy because in ka koyi wani abu in kai ka pass out kai kuma ka je ka bude shago ka employ wani ayyuka dai kamar makeup makeup hakan ga dinki ga sunan maybe government kuma ya ce ya sase maybe in machines ne in brushes and makeup ne and masifin kiso ne you'd have to maybe pay something small ka zo ka koyo in kai maka pass ka je ka bude shago kai maka kawo wani so wannan kadan kadan na ya help ya help a lot ya bari a bari irin yawon banza ana bin maza ana kwana da su don ka samu wani abu kadan ka zo kana su matan da ke kasuwa kuma fa su tududu jallin ta bai wuce 10 dollars 20 dollars 50 dollars na ya da ai gwamnati ya taimaka musu ya kamata eh, government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya ba su in the form of loan loan da ba interest eh, an interest free loan mhm. bai ba interest free loan which means ba ba interest kan kudin nan dai da da'a baka kai aiki da shi wani kuma an ya bashi su in a form of kayan da suke sayarwa mhm. misali suna sayar da kayan shinkafa mai kayan konko an ya ba su wannan kaya mhm. she a ba su yanda da su suna biyan shi in gada in daily ne in weekly ne saboda eh, a karfafa jallin mhm. ya zauna aha kuma ya kamata a waye ma mata kansu because um, kana zama abin da kake tunani in mai shi ko in ba bar ya ga mahimmancin abin da yake yi ba mm. aka bar mata su san kamar they are capable of everything sun iya su yi komai komai da suke sun su yi in suka tashi suka saya sun iya su yi mm. shine a inganta musu ilimin su mm. school ya zama balle Ghana is about reading reading me yasa ba introduce aikin hannu kuma cikin school saboda um, ko dinki yau na iya yin dinki batin because of wani course da na yi mm-hmm. a JHS yeah isa in ka develop inda na develop interest da yau dinki nake yi mm. isa a sai technical school su adult school su su nan duka introduce wani yeah don kaman JHS ma suna wani abu kaman vocational studies haka da oh, home economics da BDT BDT nan kaman for maza ne kai kai carpenter da shi da mata ma wayan suna yi but i think in ma aka je ss mu ce kin general article science akwai wani vocation ciki mm-hmm. a ce akwai wani abu dai da dole ne test to SS kaya yi kaman shaidai da ka yi home accounts kawai SS za ka kai wannan particular access mm-hmm. no it should cut across cut across isa ko kin yi science ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman um, pedicure manicure mm. ko a ce ki koyi wani abu beauty wani anything about beauty aikin offices ko yana ya choke ya choke without protocol baka samu aiki isa a lazy gana school kaya an gwada maka yadda ake meet pie cake kaya irin wannan pastries din nan ka kare in ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba ka ka kafa table ka yi ko sayar da sayarwa mm. ma abinci ne an sai a hmm. bread mutane na wucewa kan hatsi da shi ya kafin maybe ka zo ka samu aikin gwamnati ya a bar a fitar da wannan abu cikin hankalin mutane kamar dole shi ka je aiki office mm-hmm. dole a bar mutane su san kamar abinda ka koyi duka ofisin ka ne abinda kake yi duka shi ya kamata ka yi and wannan ma yana da ya taimaki um, gwamnati because ya reduce pressure pressure kuma matan da ke cikin sana'an da kansu mafa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'anku don yawa taxes taxes na kashe mu we are dying duba just um, yaushe ranar monday hmm. na je cire kayan airport duty mm. duty as at 2020 mm. in Niger clear kaya airport customs 150 cities 450-500 cities mm. baka biya ba baka karbi kayan ka ba the taxes are too much they need to do something eh. yayi eh. too much akid rigan ga yes yayi too much port rigan ga kai riba wani riba na is not up to 80 cities ga rigan ga so you see don maybe ka samu rigan ga mu doke shi 150 200 riban kai kenan fa amma kudin duty na da aka biya ya fi kudin rigan ma Mm. It's, it's, Esa yana bar business kuma yana very difficult. Ba so kudi misali mun yi kaman kan dollars. Kin sai rigar na misali 50 eh, dollars ko. Wanda kai ma 50 dollars. Kaman na 10 dollars ka sai. Amma da ka biya shipping da clearance. Ya kai 30 dollars. which is very bad. bad. Very, very bad. Isa ka sai da kayan ki sani ba ma duka ne kina kawowa dai kare ba. Mm-hmm. Isa kudin ki ya cok mm-hmm. sannan in ba ki take ba kin yi ba ya ka wani lokaci kin yi clearance ki rage kayan saboda a sai mm-hmm. isa ka zo ka ga kaman aiki kake yi amma aikin bai ci gaba. Like kudin da kake sawa ba shi yake fitowa ba. balle ma mu riba taxes in ghana is choking it's, it's, it's ghana taxes is killing us Eh. ba mu cin dollars gano amma ka jira ka cire kaya an ce maka dola ya hau aba ina gaskiya nan ga custom ya ce maka dola ya hau kuma garin ga ba dola muke ci ba shi mai shi ce kamar tun da dai ka aiko kayan nan from can ai da dollars kake shi mu ce mobile money muke yi ko bank transfer bank transfer nan kuma cedis muke aikawa don cedis muke cin garin ga ba dollars sai ya kamata su duba su yi wani abu airport suna kashe mu suna kashe mu it's too much it's like kind of shawara ta ku ba wa gwamnatin da matan ma duka da oh, prisoner gwamnati tax in ya rage tax eh like aikin mu ya yi e mata kuma su rage cin kudin aiki mm-hmm. kana aiki baka chi kudin sometimes it is tempting akwai abin da kake son ka yi abin da kake so amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komi daga ciki in mm-hmm. ba haka ba kullum ka ita aiki da ba wani na nan maybe yana sadda rigan ga ban shi murke shi 50 cedis cire bai gan abu ba ko abin ya fi 50 cedis ma ya kamata ya cire kudin actual rigan ya kare kan riba eh, profit nan ko ya doki ya siye minwa baka kai wurin ba yasa muna sometimes muna yin certain things above our standards da dame mu ta wani shawara za ku ba wa mata matan mu mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misusin a baka kuɗi ko ka samu wani position wurin aiki no ka iya ka je kai da kanka ka je ka nemi wurin dinki ka koyi dinki kitso ba wani kuɗi suke karba ba amma inda ka ce lalle lalle aikin office Ka ga office in kuma kana import kaya ne maybe baka kana ganin kamar wani na aiko kaya from turai kai kuma kana son kai da same thing but you've not met your target yet neme hanyar accra makwalla kin samu the same thing if it's even if it is a replica yana nan great ki duba wanda kudin ki dai kai ki sayar ki sayar amma kaka yi beyond your standard kadan kadan kadan kadan To, Allah sa ku cimma burinku na ganin kun samu ingancin rayuwa da ci gaban iyali. Nan kuma za mu sallama da ƙawayen namu na ƙasar Ghana Hannatu Mahmud da Sumayya Zakari jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota da suka bakunci shirin. Sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ji yadda aka shekara a ƙasar Kamaru. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Hawawu Abdulkarim da ta jagoranci tattaunawar. sai kuma dadi balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke.